اه ها سبعين ده تقرر العشرة ليش ومثله قول ابن معكري يمشين مثل النقى مالت جوانبه ينهال هينا وينهامه الثرى هينا suna tafiya misalul daqa kamar wanda ya tashi daga ciwo. Malat yawani buhu gefen ya tafi zai fadi Yan halu nan zai gangara wani lokaci wayan hahu tsara rairayi ya hana masa hinan. Fal ikhlafu bainal lam wal ha. Waqa fi آخر كل كلمة آخركما ينها هاء هاء آه، في آخر كل كلمة كلمة وهما متباعدان في المخرج نيسا سكي ولم كتاب تكانيسو ومنه قول الأخنس من الشهاب وهامي in قد قد قد قتلنا liwa an ko mana'ana wasu yofu u hamiliwa mai tsare tuta, wancan kuma hamilu, katalna wa da mai ɗaukar. Wannan gadin ta yake wannan kuma yana ɗauke da ita a manana muka kare wasu yufu shawari'u ta na fi oje fajanasa bihami wa hamid fal ikhtilafu bainal ya'i wal lam fi akhir kulli kalima wa huma mutaba'idani في المخرج إذا يقفنا